Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu sauraro shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mota Alfa Radio sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Amina Bahari Auna tare da ni Zahra Aminu Fage. A duk ranar Talata shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi ilimi, fasaha, siyasa da shugabanci na gari. Inda a yau ma 26 na watan Afrilu na shekarar 2022 za mu yi magana ne akan tallafin da wasu hukumomi ke yi wajen haɓaka ilimin 'ya'ya mata. Haka yake masu sauraro muna tafi da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta jiyo mana daga bakin hukumar da ke bada tallafin ilimi ga 'ya'ya mata da kuma iyayen da suka amfana. Sannan za mu ziyarci filinmu na kwalama sai a kasance tare da mu domin jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe. masu saurare ba tare da ɓata lokaci ba za mu garzaya jihar Sokoto inda wakilin sashen Hausa Muhammad Nasir ya jiyo mana ta bakin hukuma. Ilimi shine sanadarin samar da ci gaban kowace al'umma a duniya. Hakan ne yasa kasashe ke ta faɗi tashi wajen ganin cewa sun samar da ingantaccen ilimi ga jama'ar su. Sai dai a Najeriya yankin Arewa shine a da ake ganin an tserewa a haujin ilimi abin da yasa hukumomi har ma da na kasashen waje ke kawo ɗauki wajen bunƙasa ilimi a yankin. hukumomi na bayar da tallafi ga kasashen duniya sun jima suna gudanar da shirarwa daban-daban na bunƙasa ilimi a jihohin arewacin najeriya jihohin sokoto kebbi da zamfara na daga cikin jihohin da suka amfana da shirarwan bunƙasa ilimin 'ya'ya mata wanda asusun da ke kula da ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya wato unicef ya gudanar mahmud galadima jami'i ne na hukumar bayar da ilimin firamare da ƙaramar sakandare a jihar sokoto kuma jami'i ne wanda ke kula da shirin na bayar da tallafin karatu don saka 'ya'ya mata a makarantu. Mun samu tallafi daga hukuma ta yara ta duniya watan unicef don mu gudanar da al'amarin wannan tallafi na yara kuma makasudin yin wannan shine kasancewa an samu gibi na yara mata a makarantun ne. kasance mafi yawan makarantu ne za ka iske yara maza ne kawai babu mata to sun yi wata kididdiga a ƙauyuka suka dan yi tambayoyi ga iyayen yara daga baya suka gane cewa hakikanin gaskiya iyayen sun nuna sha'awa na suka yaran nasu makaranta amma saboda suna da karancin abubuwan gudanarwa a gidajensu ya kasance suna bukatar yaran nan suna tallafa musu a gidaje to ganin haka nan aka ga ana iya samun wani tallafi da za a bayas don ya taimaka wayan su kuma su ba yaran nan dama su je makarantu ne shi ne aka fito da wannan tsari na ba da tallafi na kuɗi ga waye don su samu sauƙin al'amuran su su ba yara dama su zo makaranta wannan abin shi aka gudanar tsakanin shekarar 2014 zuwa bayan an gama wannan eh, gwaji da aka yi na tallafin da unicef ta ba sai jihar sokoto ta ga alfanun wannan alamun bisa ga yawan yaran da sun kowa makaranta daga ya dace ta ɗore da wannan al'amari kuma ta ɗore da shi ta faɗaɗa shi zuwa yankuna don ita unicef ta shi a ƙananan hukumi guda shida wanda suke kowane gunduma ta ɗan majalisa wato eh, ta sanata an ɗauko karamin hukuma guda biyu to wayannan su ne guda shida da aka yi da su to daga baya da muka zo a jiha sai aka faɗaɗa abin ya kasance sai aka zaɓi wayansu a ƙauyuka a cikin kowace ƙaramin hukuma su an ɗauki ƙauyukan da suke da raunin yara a makarantun ne guda 20 kowace ƙaramin hukuma mun ka samu garuruwa da makarantun ne 460 cikin ƙananan hukumi 23 na jihar sokoto to wayannan wuraren su kuma sai aka faɗi da aka kai gare su su ma aka ba da wannan tallafi to ko wani tasiri za a ce an gani ga wannan shirin ya zuwa yanzu to alhamarin tallafin nan gaskiya ya yi tasiri kwarai da gaske dama makasudin abin na ɗaya a dawo da yara mata zuwa makaranta shi an makasudi ne na harko sannan na biyu a inganta rayuwar wayan yara a gidajen su wato household din nasu to wannan abin su a makasudin wannan al'amarin to kuma alhamdulillahi ya yi tasiri saboda an auna abin da za a ba uwayen nan wanda za su tallafa ma yara da kayan karatu sannan su samu wani abin gudanarwa yadda za a iya samun ma yaren nan dan abin da za su ci kafin su taimaka makaranta to ta haka nan da aka yi wannan hakikanin gaskiya da yawa daga cikin uwayen wannan abin ya taimaka musu kwarai domin za ka ga gida uwa tana da yara uku an ɗauko kuɗin yara uku an bata wajen dubu goma sha biyar mata na taɓa haɗa dubu biyu ko uku na ta na kanta ba sai aka ɗauki dubu goma sha biyar aka bata to wannan kudin in ka ga za ta ririta su ta yi kokarin ta ga akwai inda muka je ba tare mun tambaya su ka faɗa mana cewa kudin da aka ba su na shekarar farko sun sai akuya akuyan nan yanzu ko da muka koma bayan shekara ɗaya sun zama guda uku to kuma ka ga kamar ta fara tara wata dukiya kenan sannan tana ɗaya sana'a ta ɗan sa wasu kuɗi a cikin sana'a kuma sana'a ta ƙaru to wannan abin ya taimaka ma iyali sosai sannan taimakon da iyali suka samu a wannan abin ya sa sun ji karfin gwiwa ba yaran nan dama su je karatu lokacin da muka gama na shekara biyu na unicef mun ga mun samu ƙarin yara kashi 38 cikin ɗari na ƙarin yara da aka samu a makarantun ne to da muka zo muka ɗora a na jiha muka sake aunawa mun samu ƙarin kashi 42 na yara cikin ɗari to wannan ya nuna cewa ana samun ci gaba kwarai da gaske na karin samun yara a cikin makarantun ne sau da yawa akan fara shiri mai amfani ga jama'a daga baya sai a fita batunsa ya koma tamkar ba a yi ba to dama ai shi wannan shirin an yi mai tsari mai kyau kwarai da gaske yadda ya kasance ba kawai a matakin jiha ake gudanarwa a'a a matakin ƙananan hukumomi ma lokacin da jiha ta ɗauki nauyin ci gaba da al'amarin to sai da aka yi tsari a mataki na ƙananan hukumi yadda akwai mutanen da aka ce ma dex officers wato ofisan da an ka ɗora ma lalurar gudanawa sannan ƙarƙashi ne a kowansu da suke jagoranci tare da shi shi kuma sai aka yi ƙoƙari aka sami shi abin hawa kowanne disk officer na cikin ƙananan hukumomi 23 na sai an ka bashi abin hawa sannan a bashi ɗan tallafin mai da abin gyaran abin hawan nan nashi makasudi ya danga zagayawa da shi da sauran makarabe da kuma shuhari mostoci su dinga ganin yadda yaran nan suke zuwa makaranta da kuma yadda ake gudanarwa a makarantun ne wannan abin idan suka yi shi za su tura rahoto a jiha jiha za su ga wannan abin rahoton da suka yi in an ka hada sannan a matakin jiha za a hita a zaɓi wa'yansu wurare bisa ga rahoton da an ka samu a je a tabbatar da abin nan da an kawo to wannan shine tsarin da ake bi ana tabbatar da cewa abubuwan nan suna ci gaba da gudana daga da aka fara shirin wanda karkashin unicef har zuwa yanzu da gwamnati ta yi kyan oba ko akwai misalin da za a bayyana kila yaran da suka tsaya makaranta kila hasu ha haƙari ya zuwa yanzu sannan in sun kari an kula da wani mataki na gaba da za su hau don ana so a bunkasa ilimin ne nasu dama eh, al'amarin shi ilimin da an ka tsara shi ai ba a tsaya kawai a matakin firamare ba a ana bin su akwai wani kwamiti shi kuma kokarin yake ya ga yaya yaran nan suke yi idan sun gan firamare ina suke fadawa to mun samu ai wani community wanda suna da firamare sun kai shekara arba'in ba a taba samun yarinyar ta je makaranta sai cikin shirin nan namu wanda tabbar ta gama firamare ta shiga sakandare wanda ba taɓa yi ba garin nan yana nan kusa da mu kila ma in ka samu cikin wanda da ka je za ka iya zuwa ka leƙa shi wato ana ce mu garin mazangari a buɗin ga laukar gwamna lallai cikin wannan shirin ne aka samu yara 'yan mata suka gama firamare suka shiga suka je sakandare suka ci gaba da karatu to da yawa akwai wuraren da aka samu haka saboda wannan e, tallafin da aka bayar da kuma irin wayar da kai da aka yi musu suka fahimci akwai fa'ida a cikin al'amarin ilimin wanda da yawa dama shi tallafin da muke ba idan muka je ba kawai mu je mu yi musu a'a muna kokarin mu yayar da kansu mu lura da su irin muhimmancin ilimi ga yarinya mace wanda shine ne abin da zai kasance ya unhwani al'umma gaba ɗaya yana so ya game al'umma gaba ki ɗaya to wannan kokarin da muke muna wayar da kansu ya kai fagen iyayen suna bakin cikin su kansu ba su yi karatu waye mata don haka suna ba eh, tabbacin cewa duk za su yi za su yi kokari su ga cewa yaran su mata sun yi ta makaranta su ba za su bari su irin yadda sun karaye ba to haka muka dinga samu to kuma alhamdulillah an samu ci gaba kwarai da gaske tallafin da ake suwa ya tsayo kawai ga iyaye mata kuko a haɗa iyaye maza ana ba tallafin kila wanda bai da mata amma yana da 'ya'ya mata to dama dai abin da an makasudin da yasa ake ba iyaye mata ai gidan aka ba amma abin da ake kokarin ayi. shine ya kasance abin nan ya shiga hannun uwa mace don ta zauna tare da mai gida a shawarta yadda za a yi abin da aka lura da shi an yi ta ƙididdiga da binciken an gane cewa in aka ba uwa mace to za a samu kashi saba'in cikin ɗari an hwanar da yarinyar nan da kuɗin nan amma in ka ba uba namiji daga inda ya amshi kuɗin nan yana ta yi lura ta ba tare da ya faɗa ma matar don ba dole ne ba amma in ta hannunta ne to za su yi shawara tun daga shi an zo hannu ko da ta to za ta ce mai gida ga abin da an kawo tun da ya shiga hannunta to mi za a yi ga yadda za a yi shi an makasudin cewa bari a ba uwa mace ta je ta yi shawara da mijinta yadda za a gudanar da abin a'a ga abin da an ka ce a yi ma yarinya ga abin da abin ga da ya rage mi za a yi gashi kaza kaza to wannan shi yasa ake cewa bari a ba uwa mace idan aka bata ta je ta sami mijinta su zauna su abin dai ana samu aka sai amma mafi yawa wannan abin shi ya fi ba da damar an hwanar da yaran da kuɗin bisa ga 'yan an ba uwa namiji amma actually shi kuɗin ai an ba shi ne ga gidan aka bayar da shi da mace da namiji sannan idan har cewa uban shi ke kula da yara to bai rasa kila tashi mahaifiya ko wata 'yan uwa wadda za ta zo ta amsa don muna ƙoƙarin mu ba matan ne ba wai mazan ba so da yawa ga al'adar mutanenmu in ka ce maza za ka ba to ba mai barin mata ta to sai dai mazan su yi ta to daga nan kuma makasudin abin da ake son a cima ba za a ci mishi ba to sai dai dukan nasara ba za ta rasa wani kalubale ba a gefe daya kowane kalubale ne shirin ya fuskanta musamman da yake wasu gwamnatoci sun ci gaba da shi bayan karewar wa'adin na unicef hakikanin kalubale wanda muka fuskanta shi ne gaskiya rashin kuɗi kuma rashin kuɗin ya ta'allaka da kuma rashin mai da hankali ga jagororin da muke da su domin gwamnati ta nuna sha'awa ga al'amarin shekarar farko da ta ce ta ci gaba da lura ta ba da kuɗi wanda muka tsara abubuwa sannan kuma muka ba masu bukata wa'annan kuɗaɗen to amma daga sannan muka sake neman kuɗi kuma gwamnati ta nuna shi Allah ta bayas amma a bi ka san a ɗamarin gwamnati sai an yi ta bi to a bi a samu wannan abin to abin ya baya kwarai da gaske to wannan shi ne abin da an kawo tsaiko mu sake ba da tallafin nan ba har yanzu saboda rashin kuɗi ba su shigo hannunmu ba masu iya magana sun ce gudun maka korar yaƙi muddin aka haɗa hannu wuri ɗaya to tabbas za a samu nasarar abin da ake bukata madalla masu sauraron mu har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a cikin shirin yau da gobe ga muhammad nasir ya sake dawowa inda ya jiyo mana ta bakin iyayen da suka amfana da wannan tallafin wasu daga cikin waɗanda suka amfana da wannan shirin sun maganta akan yadda suka ga shirin sunana hawa abdullahi hawa abdullahi kina cikin waɗanda yaran ki suka amfana da asasu su makaranta a bada tallafi Wala da gaske yara nawa gare ki cikin wannan shirin na da biyu amma gaskiya an yi ba ni gaskiya sai mai umarni kwarai na ta gyara ma yara na suna ta ya makaranta ina musu sai musu toka ina musu wanki sannan na sai musu yan dabbobi na saki sannan sun yi umarni kwarai guda aji biyu guda aji ku wuyar da wuri da shi ke ba baka komi shi a wuyar da wuri amma sadda aka tuna da mu ana ba mu gaskiya an kyautata musu sannan kuma sai uban mutum ya bashi abu ya ka gyara ma yanzu kuma allah ya sa gwamnati ta tuno da tana tuna da yara tana gyara musu abin da abu bukata ta dai a mai da shirin gaskiya a shi su makaranta ga dangane a kula da su zan ka kyautata musu mu ma a kyautata mana mu da su mu ji daɗi mu ƙare ƙafafa musu zuwa makaranta sunan su tura yaran nawa gare ki yarin ya guda garin an yi baki tallafi in Allah so an bani wani irin amfani tallafi ya miki an bani na sai mata dabba na sai mata dabbobi na kuma sai mata yan kanta na gyare gyare akan zuwa makaranta duk lokaci tana murna kuma ta sheka ta makaranta ni kuma ina murna sai in gyara mata ta tafiyar ta makaranta akan taimakon da muka ji daɗi kuna taimaka muna duk lokaci aji nawa yarinya take yanzu aji aji uku na asama yara nawa ke gare ki yarinya biyu to wani irin amfani wannan shirin ya miki amfani gaskiya mace amfanin wannan shiri kwarai da gaske don an ba mu kuɗi muna zuwa makaranta muna sowa kuma mun sai kaji da waɗannan kuɗi kuma mun sai awaki gaskiya har da tumaki kai mun haɗa mun saye da waɗannan kuɗi. To kamar ya taimaka ma yaran su karatu? Ya taimaka kwarai don sannan Allah Allah suka sa ya tawaye gaskiya mu musu wanka mu sha musu mai mu sa musu tuhon su sai su tafi makaranta. kuma ya hana musu tallace-tallace gaskiya to wajen al'amuran rayuwar yau da kullum kila harkokin cikin gida akwai taimakon da yi wannan kwarai da gaske ya taimako game da ba da kuɗin nan tabbas wasu mata sun shaida cewa suna da zumar tsayawa 'ya'yansu su yi karatu ta amfani da wannan tallafin suna na aisha yara nawa gare ki yaro biyu na mhm. mm. wani irin amfani suka yi amfani wanda mun ji daɗi na an sa kuɗin nan na makaranta akai akai suna zuwa makaranta lalura mun ka sai bisa sai mun ka gyara musu to hayin suna jin daɗin zuwa makaranta ni da mayuka suna sha suna tayya halle sun ji daɗi suna tsulli suna zuwa to baya ga sai musu mai da tokan wanki da sauransu ko ke gehe rayuwarku abin ya tallafa muku wale ya tallafa mana kwarai don mun ji daɗi wani irin tallafi ya muku tallafi wale na jin daɗin rayuwa ko wani iri mu ya rage muku wasu wahalu na rayuwa wale ya rage muna mun ji daɗi yalla kuma wace wahala ki ya rage miki wahala mun wanda ya umfani na kwarai mun sai musu an sai musu tuwahin makaranta mun sai musu dabbobi mun umfani kuma sun ji daɗi suna zuwa makaranta da takalman su kuma suna tsulli sun zo suna na faɗi mutu garba lalle yara sun umfana yaran ke nawa yara biyu umfani me suka yi lalle sun umfana za suna makaranta tallahin da an kai mana mu ne musu ɗawainiya kala kala mun sai musu tuhahi mun gyara musu abinci in za su na musu wanka da wanki kamin tallafi kuna samun wahala wurin yin waɗannan abubuwa ne. lalle muna samun wahala amma da sun ka samu sai muka samu sauki muna gyara musu to baya ga harka zuwa makaranta wajen harka rayuwar yau da kullum akwai amfanin da tallafi ya muku lalle ya muna tallafi kwarai dangane ko da mazaje mu don sun ji damar ɗawainiya muna sai da mai da gumi su muka shugabannin al'ummar da suka amfana da waɗannan shirarruwa sun tabbatar da cewa sun ga amfaninsa a fili kamar yadda mai garin mazangare ya tabbatar. sunana bala ali mazangare to amfani ga wannan shiri ya lokacin da ba lokacin da a ba da wanga tallafi wanda gwamnati ta bullo da shi lokaci na dubu biyar biyar to ya ba su zuwa makaranta akai akai amma lokacin da gwamnati ta bullo da ba da kuɗin nan to yara suna zuwa makaranta tururuwa in wasu sun jiya waɗanda ba su ba su zuwa da sun kaji wannan labari za su zo su ma can makaranta domin a rubuta sunayensu su ma su shiga cikin waɗanda aka ba tallafi sannan su kuma iyaye mata gaskiya sun ji daɗin wannan saboda mu ma kamu sun rage muna ɗawainiya da wanne suka rage muna kuɗin da aka ba su suna sai ma yaran su uniform su kansu su dan ba mu taimako wanda muka dan kara muhimmi su ɗinki na makaranta sannan su iyayen yara su kan sai ma su ka sai ma yaran su toka ta wanki da ta wanka da kuma man shafi sabanin wancan lokacin da ba a ba da kuɗi amma da aka samu waɗannan lokacin sahiya zuwa makaranta babu shakka kowace yarinya mai talla ba ha ganin taurin talla da masu dawo-dawo da masu sai da gida da masu sai da aya ko ɗan omo da aka kulla musu haka na more rayuwa wannan sai ya kau gaba ɗai jiya ga bakin bakinsu waɗansu to wannan shi alfanun da ni gani a ya ci gaba har wasu su da ba sun ka azama 'ya'yan su talla su kan sai 'yan kaji haka waɗanda ka kiwo in kaza sun ka sai kaji suna kiwon su suna haihuwa suna in sun ka girma suna kamawa suna kai kasuwa akwai da ma ka sai da kaza ta dubu biyar zuwa har dubu goma nan dai wasu sun kulla jari da sanadin waɗannan kuɗi akwai ma na sai tumaki na da labari na cikin gari shiya runji da wata shiya can litigawo su har gobe ko tahowa an kai akwai mutanen da zan kira su yi muku bayani da kansu waye matan da na ga waɗannan dabbobi da kaina. Yanzu kuma ga mu a Kaduna Binta Ibrahim da bakuwar da ta gayyato mana a filin mu. gabatar muku da girke-girke na zamani da kuma na gargajiya. A yau muna tare ne da Malama Aisha Muhammad Marafa wacce za ta gabatar mana da girki. Malama Aisha kin ce yau kina tarar mana ne da waina. Mm. Wainar kuma wai ta samu. Yau wani sabon samfari ne. Sai mun butafa ya canza kala. Wato kadai ake yi da shi. To Malama Aisha me da me za mu iya nema kafin mu yi wannan waina ta samu bita. To ma saurare Assalamu alaikum. Za mu nemi garin semo da tattasai da tarugu da kayan ɗanɗano da ƙwai amma ƙwan ba wai dole ba ne da ruwanmu da mai sai yeast saboda amfanin da zan yi da yeast saboda idan ni da miya kike so ba sai kin sa ta tarugu da tattasai da ƙwannan ba da wannan sai ke bashi kawai da yeast ɗin da albasa da ruwa shi kenan yau ga yadda ake gabatar da wannan waina da farko za ki jajjaga tattasanki da tarugu da albasanki in kuma kin fi son kiyayyanka ta kina iya kiyayyanka ta sai ki kwaba da a cikin garin semo din iyayen da yawan da kike so eh daidai adadin yawan iyalinki ko bakin da za kai sai ki sa ruwa ki kwaba sai ki fasa kwai sai ki zuba sai ki kawo kayan ɗanɗano ki kika sa sai kaskon ki ko na frying pan zaki ko kuma na tanda zaki nemi tanda ki ki sa mata mai sai ki rika ruwan kwadin ana son shi da dan ruwa ruwa haka to amma in tambaye ki bisa al'ada idan za a yi waina akan kwaba ta ne a batta ta dauki lokaci bayan an sa yi shi wannan na mabita din ya ake yin sa shi ma yana daukar lokaci sai an sa mishi ya yi awanni ko ma ya kwana ko kuwa da an kwaba sai ya soya ita ta wadda zaki ci da miya ita ce zaki sa ma yeast amma wanda zaki ci ita kwai ce wanda zaki sa ma tattasai da tarugu din nan ita ita kuma kwai ne kwai shi ba sai an sa shi a wannan bai tashi tukunna me yi din ita ce za a bari zuwa dan wani lokaci in kika kaba idan kamar lokacin sanyi ne kin san ba zai tashi da wuri ba sai ki yi da wuri haka kafin lokacin yin girkin ki yayi kamar awa biyar haka sannan ya dan tashi in kuma akwai da yake kin san abun an samu ci gaba akwai wani mai kaman instant ake ce mishi yawwa kin sa shi 'yan mintuna sai ki fara suyanki to in shi uwar gida take da shi sai ta yi amfani da shi amma wannan mai kwai din kina gama kwaɗi za ki fara suya mm, kika sa wannan ɗinki tukunya suyanki sai ki sa mata mai sai ki rika zuba wannan kwaɗi naki kina zubawa idan ya gasu sai ki ƙara juyawa a ɗayan kamar yadda ake soya kwai sai kika juya shi sai ki cire shi kenan za ki ci da wannan da yaji to shi wanda ake yin a matsayin na miya din kamar yadda ake waina da tanda da komai ake eh shi ma kamar yadda ake waina tanda shi ma haka ake yin shi in kika kwaba shi an ma fi son yin da tanda din saboda in kika kwaba shi ya tashi din za ki ƙara buga shi don za ki ƙara ganin ya yi danko to sai kin ƙara bugawa sosai shi yasa ake son a yi shi ruwa-ruwa saboda idan kika yi shi da kauri idan ya ƙara mintuna zai ƙara tikewa to zai yi miki tauri sosai amma in kika ɗan yi shi ruwa-ruwa lokacin da ya tashi kin yi sa'a shi kenan sai dai ki buga ke ki fara suya shi kuma sai ki tanadi ki ta wadda za ki ci da shi to kamar da wani miya da miya za a iya cin wannan waina ta eh, semovita ita miyan ganye ya fi daɗi gaskiya miyan ganye ko kuma idan baki son ganye kina iya amfani da miyan ki jajjage da mm. kayan miya ko miyar romo ko miyar romo eh to ciki lafiya baka lafiya to a yadda kuma waina take malama Aisha wani lokaci zaki ga waina idan an yi ta in dai fitakar mm. waina ce mm. shinkafa ce ko kuma ta masara tana iya kwana eh. ita ma wannan tana iya kwana a'a ita an fi son lokacin da zaka yi ta 'yan awanni ne ita ta tashi mm-hmm. mm, an fi so da fatan mai sauraro zai gwada ya kuma aiko mana da yanda ya ji wannan girki na wainar semu To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aikina da ta taya na gabatarwa Amina Bahara Auna. Da wanda ya daidaita mana sauti wato Daniel Brown da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku da fatan za a sha ruwa lafiya.